Wasiƙa ta fari ta Yohana Sura ta uku Ku dubi irin ƙaunar da Uba ya nuna mana, ha yake ce da mu ’ya'yan Allah, haka kuwa muke, abin da ya sa duniya ba ta san mu ba, don ba ta san shi ba ne. Ya ku ƙaunatattuna, a yanzu mu ’ya'yan Allah ne, yadda za mu zama nan gaba kuwa ba a bayyana ba tukuna, amma mun sani sa'ad da ya bayyana, za mu zama kamarsa. domin za mu gan shi kamar yadda yake. Duk mai ƙwallafa sa zuciya gare shi haka, yana tsarkake kansa kenan, kamar yadda shi yake mai tsarki. Duk mai aikata zunubi ya yi tawaye kenan, zunubi tawaye ne. Kun dai sani an bayyana shi domin ya ɗauke zunubai ne, a gare shi kuma ba zunubi. Kowa da yake a zaune a cikinsa baya aikata zunubi, kowa da yake aikata zunubi bai taɓa ganinsa ba. bai ma san shi ba, ya ku ’ya'yana ƙanana, kada fa kowa ya ɓad da ku, shi wanda yake aikata adalci, mai adalci ne kamar yadda almasihu mai adalci ne, duk mai aikata zunubi na Iblis ne, don tun farko Iblis mai aikata zunubi ne, dalilin bayyanar ɗan Allah shi ne domin ya rushe aikin Iblis, duk wanda yake haifafen Allah ba yakan aikata zunubi ba. domin irinsa yana a cikinsa a zaune, ba yakan aikata zunubi ba da yake shi haifaffen Allah ne. Ta haka sai a ga waɗanda suke ’ya'yan Allah da kuma waɗanda suke ’ya'yan Iblis, wato duk wanda baya aikata adalci ba na Allah ba ne, haka kuma wanda baya ƙaunar ɗan uwansa. Wannan shine jawabin da kuka ji tun farko, cewa dai mu ƙaunaci juna. kada mu zama kamar kayinu wanda yake na mugun har ma ya kashe ɗan uwansa, to don mu ya kashe shi, don ayyukansa mugaye ne, na ɗan uwansa kuwa na kirki ne. Kada ku yi mamaki, ‘yan uwa, idan duniya take ƙin ku. Mu kam, mun sani mun riga mun tsere wa mutuwa, mun kai ga rai saboda muna ƙaunar ‘yan uwa, wanda ba shi da ƙauna zaman mutuwa yake yi. kowa da yake kin ɗan uwansa mai kisan kai ne, kun kuwa sani ba mai kisan kai da yake da rai madawwami a zaune tare da shi. Yadda muka san ƙauna kenan, wato taurin ba da ransa da ya yi saboda mu, mu kuma ya kamata mu ba da ranmu saboda ‘yan uwa. Duk kuwa wanda yake da abin hannunsa yake kuma ganin ɗan uwansa da rashi, sa'an nan ya rufe ido gare shi, ƙaƙa Allah take zaune a cikinsa. Ya ku ’ya'yana ƙanana, kada mu nuna ƙauna ta fatar baki kawai, sai dai da aikatawa da kuma gaskiya. Ta haka za mu tabbata mu na gaskiya ne, har kuma mu amince wa kanmu gaban Allah. Duk sa'ad da zuciyarmu ta ba mu laifi, saboda Allah ya fita, ya kuma san komi, ya ku ƙaunatattuna, in zuciyarmu ba ta ba mu laifi ba. sai mu je gaban Allah da amincewa. Mukan kuma sami duk abin da muka roƙa a gare shi, domin muna bin umarninsa, muna kuma yin abin da yake so. Umarninsa kuwa shi ne mu gaskata da sunan ɗansa Yesu almasihu, mu kuma ƙaunaci juna kamar yadda ya umarce mu. Duk mai bin umarnin Allah kuwa a dawame yake cikinsa, Allah kuma a cikinsa, ta haka muka tabbata ya dawama a cikinmu. saboda ruhun da ya bamu